Zabura ta hamsin da hudu Don mai bi da kaɗe kaɗe da kayan kiɗi masu tsirkiya, wani maskil ta Dauda, sa'ad da zufawa suka tafi wurin Shawulu suka ce, Ba Dauda ba ne yake ɓuya cikinmu? Ka cece ni, ya Allah, ta wurin sunanka; ka nuna ni mara laifi ne. ta wurin ƙarfinka; ka ji addu'ata, ya Allah, ka saurari maganar bakina Baƙi suna kawo mini hari, mutane marasa imani suna neman raina, mutanen da ba sa tsoron Allah, Sela Tabbatacce Allah ne mai taimakona; Ubangiji shi ne wanda yake riƙe ni. Bari mugunta ta shaƙi masu magana mara kyau a kaina; cikin amincinka ka hallaka su, zan miƙa hadaya ta yardar rai gare ka; zan yabe sunanka, ya Ubangiji, gama yana da kyau, gama ya cece ni daga dukan wahalolina, idanuna kuma sun ga an yi nasara a kan maƙiyana.